Masu sana'ar sai da motoci a ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin tsokaci a kan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana shigo da motocin tukumbu zuwa Najeriya ta ƙasa. A ranar ɗaya ga watan ɗaya na wannan sabuwar shekara ta 2017 wannan sabuwar doka ta fara aiki a Najeriya. Kawowa yanzu dai bayanai sun nuna cewa tuni har ƙasashen jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Togo suka fara ji a jikinsu a sakamakon fara aiki da sabuwar dokar. kamar yadda sakataren ƙungiyar dillalan motoci na ƙasar Nijar Malam Aminu Umaru ya shaidawa Sulemu Muni Barma. Wannan abin dai lalle ya shafi sai dama sai in maka ballantama Benin da Togo. Lalle sun yi asara sosai. A lokacin nan eh, cikin wata guda suna sai da mota har dubu ashirin yanzu eh, da cat ake sai da dubu Eh, dubu ko dubu uku kuma suka ce 2015 zuwa 2016 gwamnatin eh, gwamnatin kin benin ta haifar da eh, wajen miliyar talatin ka ake nan su sai a ce farman ke su a wannan abin su ya hidama saboda yanzu haka ma cikin zaman da ake yau kwatano ta barbare ta tabarbare saboda rashin zuwa yan nigeria a wannan a wannan zuwa tashar jirgin ruwan nasu ko su yan nigeria kansu mutanen arewa wannan abin zai zama matsala gare su A nan Najeriya dai wasu masu sai da motocin na ƙorafi ne a kan rashin cikakken tsaro a birnin Legas. Alhaji Ibrahim Kato ne sabon shugaban ƙungiyar dillalan motocin a jihar Niger. eh, magana security in ka saya mota a kotono ba, za ka damu da kowane abin nan ba sai dai mota ya fita ka ɗauko mota amma lagos kana iya saya mota ma ka saya mota hannun 419 kana iya saya mota an ka saya mota sai yarbawa su ce in ba su ne za su tuko mota har su kama ka ibadan ba baka isa ka tuka mota a cikin garin lagos ka fita da shi lafiya ba za a kwace ma mota to sai dai ra'ayi ya bambanta a tsakanin masu sana'ar sai da motocin Alhaji Sani Ragada na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar dillalan motocin a jihar Niger. Saboda in muka diba muka tafi Kwatano ko Lume sayan mota dibi irin ɗimbin kuɗin da muke kashewa duk da ɗan bangar su sai mun ba su kuɗi to wannan wani abu ne wanda muke ya kamata mu taya gwamnatin nan farin ciki da kuma mu wani arziki ne ake nema a kama mu a mu. duk da yake dai wannan doka ta fara aiki a najeriya amma masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin sai hukumomin najeriya sun tashi tsaye kafin wannan doka ta yi wani tasiri Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.